Dubban mutane ne aka kesta cewa sun arce daga mazauninsu don zuwa neman mafaka daga lokacin da ƙungiyoyin ta'addanci suka fara kawo farmaki a Nishar, wato daga shekarar 2015 kawo yau, abinda ke tayar da hankulan ƙungiyoyin kare muradun jama'a irin su gamayyar kadar da concertation et d'action kamar yadda Nuhu Muhammadu Arzika ke bayyanawa a sanarwar da suka fitar. an iske yankin difa wajen mutum dubu ɗari da goma sha ɗaya da suka bar inda suke ala dole suka komo inda aka ce masu su je su zamna musamman wanda suke yankin kogin eh, lakchat wajen tilibiri ma wasan mutum dubu sittin ne su ma ala dole sun bar wuraren da suke sun koma neman inda za su laɓe akwai yankin tawa inda adda wajen mutum dubu ashirin da uku wanda an ka sani a yanzu amma ga hali sun yi haka na kuma mun ga abun amari ne yake lura da yadda wannan al'amari ke da nasaba da abin da suka kira halin ko in kula ko kuma rikon sakainar kashin da wasu manyan jami'an gwamnati yake yi wa maganar tsaro yasa kungiyoyin suka kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga a jibi lahadi 15 ga watan maris a daukacin manyan biranen niger ko kowace ta wa kai ko kowace ta mutunta kai in mun yi mun kare kasanmu mun kare kanmu mun kare al'ummu tun da irin abin da ya wakana inates wanda ya wakana shi na gwadar wanda aka yi a karamga a can yankin difa abin ya wuce hankali kayan da ya kamata a ce an sayo don jami'an tsaronmu su yi unhwani da su domin su kare kansu su kare al'umma sai aka waye gari ba sai ba kuma wanda aka sayo aka iske na jabu ne aka iske waɗansu ba su to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu masu kare manufofin gwamnati irin su shugaban kungiyar ncc gyara kayanka abdulkader mohammed na ganin abun bai kai a matsawa hukumomi lamba ba saboda cewar sa. gar ai gaggawa kaɗa miya dawa na rumbu wato a bari a gani gwamnatin nan ita ce ta ce za ta bincike kenan a bari in mutum ya ga an yi wani abu wanda ba daidai ba kenan sa'an nan ne mutum yake da kushi ya ce wani abu amma yaushe wanda ya ce a yi bincike kai ka hito kana kururuwa kana ce a'a a tare a tare missa tun farko mutane su ce a tare ko su hito su ce an yi wani abu da sauransu inda ba dan da gwamnatin ta fallasa wanga abu wani yana jin labari kenan ni ina ganin cewa a nemi inda gizo ke saka ƙungiyoyin kwadago da ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa da ƙungiyoyin malaman jami'o'i da makarantun firamare da na sakandare da wasu ƙungiyoyin direbobi sun ba da sanarwar goyon bayan ƙungiyoyin fafutuka na kadar da concertation et d'action citoyen. saboda suka umarci ɗaukacin magoya bayan su su hallara a wurin taron gangamin na neman haske akan yadda ake tafiyar da sha'anin tsaro a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.